can da ya fito zai zo basira ko ga lokacin da eh. wanda suka aika masa su suka aika masa hmm. ai suna cewa ya fi da iyalansa da iyalansa hmm. to in muka kalli matsalar alama za ku iya lazumta musu wannan ƙwarai da gaske ai ba ruwansu su shi mai shi abin da ya kama guda ɗaya ya kalle shi zai kafa hujja da shi ba ruwansa da a wani wurin akwai abin da ya saba saboda dama ai shi yasa suka suke da'iman cikin tufka da walwala Eh, tufka da warwara yana cikin ɗabi'ar duk mai kafa hujja ya kalli dalili ɗaya ya manta saurin shi yasa sai ka ga kana mamakin ibn taymiya yana wannan martani yadda yake saurin istihdarin ayoyi a wasu wuraren da wasu hadisai sai ka ji kamar ma da ba su sai ka ji ah, ashe ma ga wannan ma duk muka bata lokaci muka daga hankalin mu akan wani ya tuhume mu kaza da kaza shi yasa kullum ai da ma mizar aqidar sunna ita ce ita ce kadai aqida da aka gina ta bisa dukkan dalilai lokacin da eh, kafin a ce abu kaza ƙida ne a'a nassoshin aka kalla gaba daya ta inda duk inda ka je nassin zai wannan aikin ba za a ɗauki wani nassi kwaya daya a rufe ido a rabu da sauran nassoshi ba ta yadda wata ran in mun ce ga aqidar mu kuma can ga wani nassin da zai iya warware wannan sai kuma mu zo mu rasa yadda za mu ga aqida ta tashi yawa don haka sai an kalli nassoshi shi yasa ai kun ga ko a babin fiqihu asalin in kana son ka yi magana mai ƙarfi. lokacin da za ka yi magana a kan wani babi wata matsala to ka tattara duk dalilan da suka zo a matsala ka kalle su lokaci guda ka zuba su a gabanka in na ce ga hadisin wani to ai ga ma hadisin wani to ga wannan hadisin ga wannan duk ka tara su kar ka tsaya ka ce ni hadisi dai gashi na yadda da shi kenan kuma duk baka san da sauran hadisan ba shi yasa ake shiga bid'a saboda makalkalewa dalili ɗaya ai watsi da sauran dalilai to haka ba babban mamaki bane wannan kuma da ma shine ai ɗabi'ar aqida shi ba mun karanta maganar tusi ba nan da ya faɗa ya ce shi ya yi mamaki duk wata riwaya da take cikin littafin shi a yace sai ka ga wata kuma saɓaninta kuma duk a cikin littafin nan an faɗi abu kaza to wata ran kuma a cikin karatun ka zaka gano abin da saɓa waccan haka in ka ɗauki waccan ce ƙidar wata ran sai a ce ma ba wannan mace waccan ce shi sa dama suka ƙware wajen iya wasa da hankalin mutane lokacin da aka zo ka ce ai gashi an ce kaza a littafin ku kai in baka san sauran littafin ba sai sai ce ga ah, wannan mu ba mu san wannan ba ko kuma ba aqidar mu ba ce ra'ayin mai littafin ne sai ya tashi kafa hujjarsa sai ya dauko maka waccan wanda kai baka sanin ba sai ya kawo ma musamman haka rashin sa kai kuma baka san wannan din ba shikenan da ka shi yasa kullum ake san a buɗe da karatu ai a san abadin kowace mas'ala wannan na hana shiga cikin tufka da warwara in kuka tsaya akan gaskiya da kyakkyawan niyya to Allah ba zai tabar da kai ba yau ko ka manta wani abu wata rana wata ran wani daban zai ambata maka zai tana maka shi kuma zai a koma daidai Allah taimake mu barakallahu